بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد جمع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله bayan da ya shawar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowane yammacin wannan wata kukan haɗu wannan masallaci na sahabbai a cikin wannan shiya ta nasarawa cikin birnin kabi hidi kwatar kebin najeriya domin mu yi ta alkur'ani mai girma karantawa da fassara da saurare dukkan mu masu da ilimi da lada daga allah madaukakin sarki muna fatar ubangiji ya gaskata mana buri mai ba mu ilimi mai amfani da kuma ba mu ladar da za su ceratar da mu gobe ya insha Allah kamar yadda muka saba da shi ne eh, muyo kisa Yusuf alaihi salatu wassalam da yan uwanai har mun kawo inda ya gayyace su je masa an yi abubuwa ta harkar bila aunaka da suka je masar ba su gane shi shi ya gane to amma ƙarshe maganganunsu na ƙarshe da suka ce mashi ya kai wannan basara ce mai daraja ka tausaya mana mu matsatsu ne wahaltattu da suka taho bidan ci maka ka cika muna au ka yi sadaka a kanmu saboda mun gane ka mutum kake mai kyautatawa da mutane wannan magana ya ɗauki annabi su ya hito musu baro baro ya bada musu dan uwansu ne don haka yanzu haduwa ce ake nema a yi tsakanin shi da dan uwa ne a koma gida guda yadda aka yi zuwa farko rayuwa guda shi ne Allah ya ci gaba da yi mana bayani da matsalar ta faru bayan ubansu ya ce ku je ku yi ta ku je ku yi ta Allah ya yi sai ya kawo mu shi ne bayan sun koma sun koka mashi هل علمتم ما فعلتم قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون هل تذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه هذا شبابكم ko kuna iya zuwa abin da kuka dan wanda lokacin da kuna yara da ce wata garar ta azimu da wa'i zai nuni girmama al'amari ka annabu ya kuni kamar yana ce musu baro-baro kamar ya hito musu tsaro tsaro yana na ce musu ma a zama martakaftun fi yusuf ba wa ma a gaba ma a kadan su ale ni girma abin da kuka aikata da dan uwan ku musu kala abu sa'ud ومال من المسلمين إنما قال نصحا لهم يا أيها وأنا بين فيها وتحديدا على التوبة فهي قال يثبت سؤالك توبة مع الله تعالى الجبال وشفقة عليهم كما التوبة يا مصر قالوا كيف تسعى أئنك لأنت المسلم ويكو كيف قالوا أئنك لأنت يوسف نعم قال أنا يوسف وهذا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا سيسكت أئنك لأنت يوسف ويكو كان يوسف كاغنا أنت من سياساو أنت يوسف حتى كان يوسف لجد سياسة على أنا يوسف يوسف nan na wa ha za a fi wannan binyamin da suka nari da shekaran jiya da suka shigo da shi dan uwa na ne yi ne na'am kada manna Allahu alaina ku sani Allah ya yi baiwa a kan ai manna na bil kalat min al bala'i Allah ya yi baiwa gare mu ta hanyar da ya kukutar da mu daga bala'o'in da muka jita gare su wal istima ibadatu kuma ya yi mana baiwa ta hanyar da gaskiya ya hada mu bayan rabuwa wal izzati ba'da zilla kuma sannan Allah ya yi mana karama ya ba mu ɗaukaka cikin ƙasar Masar bayan ƙasƙanci na zama bawa yace haka Allah ya inda yadda amalin Allah ya man yattaki duk mutumin da ji tsoron Allah wa yasbir ai man yattaki Allah fa yuraqibu wanda duk ji tsoron Allah yana tsare da kare kansa daga hushin Allah da kuma kiyaye neman yarda Allah darensa da ranansa, sa wa yasbir alal bala'i wal mihan ya yi haƙuri kan bala'o'i da jarraba ta kan ikisto ma ɗan adam ya ce to wanda biyu ya yi haka fa inna allaha lalle allah madaukakin sarki la yuzi'u ajral muslimin ba ya ko zartar da na wani shi masu ai ay la yuzi'u ajrahum wa la yuzi'u ihsanahum bal yujzihim alayhi awfal jaza'i zai sakamako cikakken sakamako akan takawarsu da hankuri yana gwada musu an samu jarrabawa ya yi zama rijiya ya yi zama bawa ya yi zama fursuna amma duka ga su yau saboda an yi hankuri an daure ba a da layi ba cikin wannan halayen duka babu wanda aka da Allah wannan shi ake so ga muni jiya mu na arziki ya yi daidai da irin karatu jarrabawa bawa ba zai buke cikin bala'o'i bai Allah na so hatta yalqa Allah ma alaihi min ake yi. har sai ya haɗu da Allah gobe kiyama bai da zunubi ko guda za a jarrabe shi da rashin lafiya hasarar dukiya hasarar biya hasarar mahaifin ne tasgarun cikin kai da kawo na gida abinci sai a ta samu da duka ba mugunta ba ce Allah yana son ya tarwaye shi ne kada ya zo kiyama ya halitta Allah da tarin zunubi su ko waɗancan kafiran da suka gani ana cewa ai ga su can babu addini babu komai amma suna cike da tsaro tsaron banza ulaika ujjirat lahum hasanatu duk abin da suka yi an zan su an biya su ci tun nan duniya gobe lahira ba su sakamako sai mummunan hisabi da azaba masananci don haka shi na annabi su yake faɗa ce wato kyautatawa tsoron allah da kyautatawa ba karamin alkhairi ne jawo ba ba ba ga yusuf kan duk wanda yake man man tana daga cikin siyar gudu wato ti ga shi da tana haka kowa wanda duk yawa Allah ya ji tsoron Allah ya kyautata aqida ya kyautata ibada ya kyautata mu'amalarsa da mutane Allah ba zai da wannan zai ba shi lada zai yi masa mahita duniya kuma ya ba shi lada kyakkyawa gobe lahira a kere da Allah ka ba mu takawa kuma ka قالوا كيف كما يدكني سكتي تلا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا نعم وإن كنا لخاطئين قالوا كيف سكتي تلا هنا رمضان الله لقد حقيقة تبا آثرك الله الله يا في كتاب الكون aka ce itirafin bin kadiyar. ikirari ne suka yi yau da kuskuren da suka yi wa ikirarun bil zambi kuma su tabbatar da kansu lalle su masu laifi ne ai wallahi laqad faddalaka Allahu alaina haqiqa Allah ya fifita ka akan mu bi taqwa da tsoron Allah wa sabri da hakuri wal ilmi da sani wal ilmi da kuma hakuri wa in kunna na amma mu kam haqiqa wa haluna wa sha'anuna annana kunna mudnibin halayyar wuta hukunta lalle mu masu laifi ne bisa ni ina lalle sana najika jika kan abin da muka yi maka ya tabbata wallahi ne kuskure a lokacin ba su da laifin kuskure ba ta suka bi dafa zan masu daraja da uwaye kaubar su amma yau duk da sun haka Allah ya wanke shi daga duk abin da suka tsammani ya zama madaukaki to sai suka yi ikira da su abinda suka yi kuskure ne yanzu nan wannan ikirari ne na daga yahiya duk da sun same shi bakara ki ya ce kai ya rama akwai akwai matsala wani mutumin zaria aka ce yana makaranta tare da wata yarinya suna firamare har zuwa ta bugu ta kai bugu ta kai babu kakkautawa har suka sai suka rabu sai biyayi soja yayi so soja sai da ya zama kaftin sai ɗaya da ya jawo ne da girma girma ya kama shi a bana min gida wani kawai ya jawo sojoji ya habara mai sai ya samu wata hanka buge gehen da fa sai ta kuka ya ce wallahi sallahi yau sai na rama abin da shi ne ba ki gane ni sai wallahi ba gane sai ni na wanda kika ba shi na wani sai ta kuka shi wallahi ko wani sai na rama ban ya ni ya an aka buge gidan da an kai mata fankarin kurdi ya ce na rama ga wannan ramuwa ta alkhairi ce ai ko hmm. amma bai mance da abin da ya faru ba amma ya kamata duk da Allah ɗaukaka shi a kanta ya yi masa fiye da abin da kai kai haka annabi ya faɗa Allah ya faɗa ma annabi inna Allah ya ka an ta ta'akuwa an man zalama wa tu'diya man haramaka ko ba haka aka ce ba wata kila man da aka mutumin da ka tulo ya za maka kana da dan mukami yayi ta shige da sai karka samu yayi ta shige da sai karka samu in Allah ya baka karka koma ka je wala Allah ya daga ka kawo shi ki karka dawo ka zan da shi lahi ne ya hakuri rama mai da alkai shi da kansa zai dawo ji kunya ga ga yan uwa annabi Yusuf sun ji kunya sun sun jike fuskokin su kasa saboda kunya ba wani zalika saboda haka haƙurin da yi ga abin da muka yi maka a azzaka Allahu wa azallana Allah ya ɗaukata ka aka muku ga mu muna talaka a yau wa akramaka wa ahanana Allah ya yi maka kalimci ya ɗaukata ka basara ke babba mu ga mu talakawa قال سيكتب با قومي لا تثريب عليكم اليوم قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم نعم وهو أرحم الراحمين قال سيدي النبي يوسف عليه الصلاة والسلام لا تثريب عليكم اليوم أي قال له يوسف لا أتب عليكم اليوم ولا أتوبة بل أصفه وأحقون ba wata uku ba ba zargi ban zargin ku abubuwa ne waɗanda suka fito daga kaddarwa Allah saboda wata hikima ta don haka ban zargin ku wala ta kuma yi muku wata kuwa bal a afuwa zan ya ahe muku kuma in da kai ban ki kallon ku da wannan tabiya shi ya iya ban da da an ka wani abu halinka na nan babu babu abin da kaskai ya ahe ka ba yi ba in kawo in wani abu ya haɗa ka da mutum kace kaya ne jibi ka sa shi an bata abin nan baɗi bata yi a gama da shi kike na an turbuɗe shi a iyakar rayuwa shi ya ya ya ce ya gafiru Allah lakum Allah zai gafarta muku wani du'a lahum bil maghfirati wannan addu'a ne ke musu Allah ya gafarta mu. ai wa haza ziyadatu ziyadatu takarimin minhu fara da minhu an wanka shi wannan wani dadi ne na karrama ga abin da yato daga gare shi zuwa gare shi wa huwa arhamur rahimin shi Allah shine mafi jinkai masu jinkai ai jalla wa ala mutafaddilun ala ta'ibi mai baiwa ne ga mai tuba bil magfirati ya hi mai zunubai ne wa rahmatu kuma ya mai jinkai ya sanya a cikin rahama arhamu bi ibadihi min kulli ahadi Allah ya hi jinkai ga bayin daga kowane mutum haka Allah zai yi muku rango mai game da abin da kuka ya gabata ya wuce kuma yace yanzu اذهبوا بقميصي اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا نعم وأتوني بأهلكم أجمعين قال الصبري يقضم ما ستفسير يشي ذكر أن يوسف لما عرف نفسه إخوته لوكسين بيبين لك أنت كأنه سجال شيء sa'alahum an ya tambaye su na ga video faqalu suka ce zahaba basaruhum ila al-hud ai ba Muhammad ko cewa saboda tsananin kuka akan yana nan su nan bai manke da maganar ta ita dai an gaban sa ya makauci saboda da fa inda zalika a lokacin na a adahun qabisa sai ya dauki riga ta yabba wa arada yusuf tabashira abihi bi hayatihi annabi yusuf yana son yayi wa babansa bushara kafin su hadu da cewa ai yana nan raye wa idkala sururi alaihi zalik kuma yayi ya sanya farin ciki cikin zuciyar baban haduwa da rigar nan kada ya isa baban ya dawo cikin yanayin ta cikin cikin sa idan su koma normal yace in kuka kai mai riga ku fada mai ku gwada mai cewa ga riga ta ina nan raye ba riga ta an kai mai aka bakanta mai rai ba to a sake kai mai riga a faranta mai shi ne ce mutu ya ake basira zai dawo yana mai kai Allah ya faɗa mai riga na ana kaita yana dawowa yana dawowa ne bai bai bai faɗi Allah bai bai faɗi ba hmm. baya iko ce uba ne yana warkewa daga makauta sai in Allah na yin ba shi labari yana sanar da akwai connection tsakanin shi da Allah yadda uban shi ma akwai connection tsakanin shi da Allah maganganun da ya kawo yana gwada imani ne na nan yayi imani Yusuf na shi ko yanzu maganar da yana gwada akwai connection Allah yana hada mai hali da ubare kuma da ya samu bukiyarar Yusuf yana nan da rai zai dawo cikin halayyar lahiyar ta makautar dama dundumi ne ba irin makautar da ta zube wa da ba dundumi ne na hada musu mutanen jeji in wata wahala tana samu za su yi dundumi su bar gani amma dan a lokacin da abin ya bushe kadan sai su koma noma to shi ne ce ku zo da wannan rigar yarju ilai basaru ganin su zai dawo gare shi wa a atuni bi ahadikum ajma'in sai ku gangamo kayan ku da dunje gaba dai waji'uni bi jami'i bi jami'i ahli wa zurriyati ku zo min da dukkan iyali da zuriya min auladi yaquba duk wanda an da alaka da annabi ba da ne ko jika ne maza ku gangamo kayan ku isko ni ba wannan ba karaman nasara wadanda ka taho a bisa awo da dottofa yau an tafi su an makusanta ba faraki ai wannan ba karaman da fara ba don haka wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi wasa da tausayinsa ga waɗanda bayi ya yi jarrabawa kuma lokacin an samu mahita wannan wato labari ne na gaskiya wanda Allah ya bayar da shi shine an samu bayanin haka sun koma sun haɗa ma uban kuma an wa mai riga ya yi farin ciki kuma ido da sun dawo lafiya haka ce kuma shi ai yanzu wani abu cikin kasan banza shi ke faɗi a shi ke gudanar da al'amuran arzikin kasa ya ce kuma mu kwashi kamin mu iskoci to shi ne aka ce kahin yaran su koma su kai rigar akwai abin da ya faɗa shi annabi ya kuma shi ne aka bamu labari ana aka ce wallan ma fasalatil ir ma fasalatil ir qala abuhum inni la ajidu riha yusuf qala abuhum inni la ajidu riha yusuf labari cewa sai annabi ya buɗe ta inda yake gida yusuf ya sallama dan uwa ne za suna kasar su falastin a ƙauyen su kana'an to shine aka ce wallan ma fasalatul ilu lokacin da wannan fasakin suka rabu da masarautar annabi yusuf alaihi salam ay farajar man ikatan min misr suka hita wannan area ta masar ila sham suka kama hanya zuwa sham kala abu sai uban su annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya ce ma jikoki inni la ajidu riha yusuf ina jin shi yau shi yusu halikan shi ai yaqub yana cewa liman hadara min min qarabatika jikokinka inni la ashmu ra'iha yusu ina ina jin shi annabi yusu yau laula an tufanni ba domin ka kuwa da shi. ba da zai kafa shi yana nan cikin shege wautan nan tau da daɗaɗa ba da na ce muku wallahi yau kafiyar da na ji kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne aka kana bin abbas abdullahi dan abu ne ce hajar tariqun iska ta tashi fa hamala tariha qamiti yusufa ta dauki iska kamshin riga annabi yusuf wa bainahuma masiratu samani da yabe a tsakanin masar da sham akwai zangon tafiya kwana takwas amma nan ne iskan sahi ta ɗauki ƙamshin riga ta ɗauka ko dai an ka ɗauke ta an ka ce ta kai hmm. an ka dai aiki iska ta kai labari ba yau ba Allah ya samun amfani da iska ko ba haka ba hmm. aka yi iska kai bushara ga annabi ya kuma za a samu cikakken bayani ga kansa yana nan rayu kuma lafiya da wuri da ce amma laula an ta san da ba don ka kotar da ni ba da na ke yau na ji kan shi yusuf ai tasfahuni ya ce wa tunsibuni ila al ba domin ka ku jingina zuwa ga rikicin suha ba Ba huwa zahabul aqali wato ne iyar hankali mutum ya rasa ɗan hankali abubuwan da ce maka ne ba ba ya ce maka wana kai ya kai ka san dan turki suwa ka ya kan kawo mutum irin waɗannan abubuwa ko ku ke taho kuma diya kai da yake ba don da ku jingina min in yi magana ku ɗauke ka rikicin tsohana ba da na ce na ji an shi yusuf a Alu suka ce, Tallahi inda kalafi zara ne. Kalu tallahi inda kalafi zara ne kalkodin. Kalu jikoki suka ce, Tallahi mun rance da Allah inda lalle kai Baba!" lafi da lalikar kabilu kana cikin ƙasar nan naka da tsaye ai kala tuhu wa man indahu jikokinsa da waɗanda yake mu'amala da su ya fadi wannan magana suna guri ne suka ce wallahi innaka lafi kanai wa hadin da yake sawabi kadi? kana nan cikin kuskuren ka da kauce ma hanya da kake akan ka da dadde har yau kana nan bi ifradika fi mahabbati yusuf saboda wuce iyakarka cikin soyayya ga yusuf wala hajjinta bi zikrihi da kuma naciwarka da kake yi da yawan ambatonsa wara ja'ika lil liqa'i da kuma kaunar da kake kullun kana nan kana kaunar sai wai kai baka mutu Allah su kira sai ka hadu da shi قال المفسرون ما تفسيرك وإنما قالوا ذلك لإتقانهم سبب سنة عقيدة أن يوسف قد مات cewa annabi Yusuf ya mutu don labari ne shekaru 30 da wani abu ba a san ba ta akwai shi ba to shine ana nan sai ga su waɗanda aka bari za su kawo sun yi isa kan'ana shi ne Allah ya ba mu labari cewa falon ma an ja alba falon ma an ja albashiru alƙahu ala wajihihi fartadda basira na قال ألم أقل لكم إن الله إني أعلم من الله ما لا تعلمون فشين أكشي فلما أنجا البشير لو كشين لما إشارة وأن أتعيكو لذي غاية فلما جاء المبشر بالخبر التاري لما يبعد بشارة da bisharar nan da kala mujahidin mujahid ya ce kana bashiru a ya yahuda wani malamin musulunci mujahid ya ce dan uwansa ne yahuda allazi hamala kalifa dami wanda shi ya tsarki da jini ya kai wa uban fa kala ukrihuhu kama akazanto ni za a bani da saboda ni tsarki ta bakin ciki don haka yanzu kuma ni zan ta yi shafi wannan abin da nisa na bakin ciki gaba na in kai mai rigar da take faranta da ya zo alkahu ala wajihi sai jefa riga da fuskar babansa annabi yaqub ai dar hal bashiru alkamisa ala wajihi yaquba sai ya jefa wannan riga da fuskar annabi yaqub da yana zuwa bai ce mai da rigar ba a a rigar ɗaya jefa mai saboda da jefa ɗaya ya san akwai abin da zai faru kuma dama ya faɗi ya ji ɗan shi ne da safe ko kuma shekaran jiya shi ne aka ce farfar da basira sai ga shi kawai a da basiran da ma haddasa lahu na sururi saboda farin cikin da ya samu na tabbatar da wanda riga ta su ce kuma wanda kamshin jikin su ne sai gashi ya dawo bai gani dan dumi ya bushe wannan matsala ta yi gani ta bushe kaga wannan ya gwada bakin ciki yana iya kawo bala'o'i da dama shi ka kawo hawan jini wani lokaci shi ka kawo makauta shi ka kawo gazawar ka wani lokaci yana da sauran amma in damuwa tana shiga shi ɗan abu kamar ya ce suka yarda ka to shi ne aka ce ala sai ya ce ya jikokin yan yanar jikoki da a tare da shi da waɗanda a tare shi ya ce alam a kullum Alam ban gaya muku ba in yi alamun min allahi na san wani abu daga allah ma la ta alamun abin da ba ku sani ai kala ya abu buli abana ihi annabi ya abu ya fara majansa alam tasbirkum bi anni alamu ma la ta alamun hu Ban faɗa muku ina sani abin da ku ba ku sani min hayatin su na rayuwar Yusuf ba wa alamu min Allah ma la ta'lamuna kuma ina sani wasu abubuwa sannai da Allah ke sanar da ni waɗanda ku ba ku san su ba ruya annahu ta'ala al-bashira kaifa Yusuf ko ta'ala al-bashir ya tambayi shi wannan wanda ya so da ni da bushura faɗa ma ma yace aina Yusuf yace ya Yusuf yake faƙala huwa malikun misir har yanzu shi ne bakarakin masar gaba ɗaya baba ƙala ma a suna bin mulki ce ne damun da mulki bai farin ciki kan mulki farin ciki a kan gano ɗan da yanayin addinin ɗan yake addini ɗan yake sun ya gano ni an matsayin sana addini ya fi son farin ciki addini da abin da an gare na mulkin duniya ya ce ala ayi halin ala ayi dinin taraktuhu karakta ya ce bisa ga wani addini kan bar shi kala ya ce ala addinin islam yana addinin musulunci ne saboda ya san mutane mutanen misir a wannan lokacin ana bautar goma Al'a ya ce to al'ana kan mafi ni'imar yanzu kan ni'imar da Allah ya muna ta cika yanzu kan lalle in dai bisa ga addini ke to alhamdulillah ya dawo kuma yana bisa ga addini ta to bukatar mutane ga wannan ya nuna mutanen kirki sun yi farin ciki ga addini bisa da duniya mutumin kirki duka ya hishe bar ɗanar mai karanta suwa ne mai addini ne bisa ga bar shi yana da dukiya kowa na kunta amma shi mai addini kullum ya hiso a ce gida ne mai wa'azi na aggare mai fatawa ne aggare bisa ga ake biloniya na aggare saboda ya san kuɗi kusa suke ga su aukar da mutum gabari hanya da kwarai kusa duk mutumin kirki ba kuɗi da ya ka farin ciki ya bar zuri a kai a kansu ba son ya kai bar su bisa ga addini cikakke saboda ya san iya bar su da addini shi ma bai mutu ba gida ne bai mutu ba da haka yan uwa mu rinka girmama farin ciki addini mu rinka azabiyar mu bisa da hanyar ta addini saboda ko ka mutu manzo Allah ya ce za ma ta ibnu adama in kada amalu illa min salatin idan yan mutu yan mutu komai na yanke na da ya kai face uku cikin su akwai sadaqatul jariya akwai wata makarantar da ya gina ko wani masallacin da ya gina ko wata gota da yawa mutane su gidajen su bar faduwa ko wata rijiya ko wani laburare ko wani makamancin wata sadaka dai mai guda au ilmi yurtafa bi ko kuma ya wani ilmi da ake amfani da shi yanzu tsanga da tsanga da wasu na muna duk lokacin da aka karanta su sai Allah ya ba su in kudi na sun kabari suna ina hankali ya ce awwala waladin salim ya da ulan ko kuma mutum ya bar ɗana gari wanda bai ba Allah ya ji ɗan uwa ya da duk ya roƙi Allah Allah zai karbi addu'an nan in wata wahala ta ci ciki ta rage in wata ɗaukaka ce ta ci ta ɗawo shi yasa annabi yaqub ya tambayi addinin ɗansa bai bai tambayi bai damu da duniya ba su daga yadda ya damu da samu akwai addini قال يجي الآن تمت النعمة قالوا كيف يا أبانا استغفر لنا قالوا يا فاغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قالوا ذلك يا أبانا يا بابا استغفر لنا كروك أمنا أبنجي غفر استغفر لنا ذنوبنا أي طلب أبناؤه أن يستغفر لهم لما فرد منهم تبدأ أبين دا تكتين دا يتدريس دا أبين سكينا سابون لك sun ma'atara gobe kaɗai sannan suka yi tirari da su masu lahi inda suka ce in na kunna sa'i ne wallahi mun gani mu masu kuskure a ai muku ji na fi martaka bana ma yusuf ba mun gani mu masu kuskure ne cikin abin da muka aikata tare da dan uwan mu yusuf kala sai ya ce musu saufa قال سوف أستغفر لكم rabbi إنه هو الغفور الرحيم وعدهم بالاستغفار يا موسى القول غير لكم غافر أنا سيكر دانو سلوك تاد الله كرب عدوان معلوم ما سكتي أخر ذلك إلى الصحيح يا ذكر في موسى الدعاء كيل سؤال لكم جديد الله كي سوف وعتمد دنيا Allah annabi ya kun babban annabi ya san duk daren Allah sai Allah ya sauko samar duniya yana cewa halmin mustaghfirin halmin ta'ibin halmin da'in fa yustajabu lahu duk dijjishi lokacin nan da kaka jin dadin kwana Allah na samar da kamun ta duniya ba kawai ya sauko ba amma na yi imani yana sauko ya sauko irin sauko da ta dace da shi yana cewa ko akwai mai roƙo na gafara akan lalin da an gare ko akwai mai kira na in amsa mai ko akwai mai tuba min iyahe mai kullun sai aljibiri ya ce to sai Allah madaukakin sarki ya koma su ta kala su ka mai girma don haka yana da kyau duk da annabawa suna kirzado wannan lokacin saboda lokacin kusanci ne ga karba addu'a kaɗan rinka tashi ka yanke dan wani abu na kwanan ka wannan lokacin an san mutumin kirki ka kana da karatu kana da qur'ani kana sadakoki da sauransu amma ka ƙara da wanka duk jijjini dare in ya kai wani over six na shi rage kaɗan tashi don Allah kai ko raka an ka uku ko hudu ko biyar ko bakwai ko shida ko takwas ko tara irin na manzo Allah ko kai goma sha gwargwadon abin da Allah ya baka ka daga hannu ka kama roƙon Allah duniyarka da lahirarka ta yan uwanka da ta ƙasarku da ta yankunan Allah ba zai bar waɗannan addu'o'i suna ta yi a banza yanzu ba muna cikin damuwa yankunan mu an haddabe mu ba wasu sun tasa muna tsaye wannan abin shekara aru aru tun lokacin su sardauna wannan yankin na ayyau bai kushe mu cikin kushewa duk wanda bai addinin musulunci yana cike da takaicin arewacin Najeriya saboda kafin turawa su ce nasara boko ya taho ya shiga a yarda da mulkin mallaka sai da an kai shekara 90 ana boko kudu ka karanta alhadaratul islamiyya na galabinci zai gwada maka an yi kai sai sai da tura su ce wallahi ko da ƙarfi sosai sun kai boko aka so aka kashe aka bi su sarki a tahir suka yi hijira aka bi su aka kashe ta hanya sannan aka dawo aka fara shigar da boko gidajen sarakuna su da aka mallaka in aka kai ɗansu ya yi boko sai ya so a bashi babban mukami a bashi mota mai kyau sai a fara jan hankali ya talakawa har yanzu yadda shi mutum ta fida da kai ne amma da wani so ta ce a yi boko a ce boko ko wuta wallahi haka ka tashi muka gara ce dan boko na a sha dan boko na ce boko boko ko wuta yadda aka jima sai da kibi aka buɗe kibi aka yi aka yi jari kibi sannan yan sokoto suka fara boko mai su kasuwan suka yi da ai sakko a yi karatu zaure a yi kasuwa a kasa kaya amma yanzu alhamdulillah gaskiya sun tashi tsaye haikan suna karatu to wannan takaicin yana na shi yake su wani su tafawa aliyu yankin da ba a so ne saboda ba raba ki da addini ba an yi an yi abin nan an yi mulkin mallaka amma maluma suna nan cikin zaure suna rike da addini wannan lokacin da ahmad bakura ya kaddamar da shari'a an samu takardu rubutattu ɗan kudu sun yi targetin wannan shekara ita ce suka gani sun kai karfe babu babu babu addini a yawancin najeriya sai ga allah ya sa kaddamar da shari'a duk lokacin da ka yanke hukuncin za ka gama da addini allah lokacin na allah ka gwada baki ka mai na shi shi ka gaidi na shi da haka yan uwa kun ga yanzu gashi nan ku yi ta addu'a Allah na karɓa addu'o'i kuma ke ɗance wasu lokuta annabi ya kuma alaihi salatu wa salatu ya jinkirta wannan addu'a ila sahari zuwa jikihi li yakuna aqrabu ila al-ijabati don addu'a ku zama mafi kusa ga karɓa. wakila wani kauli yace akarahu ila yawmil jum'ati li yataharra sa'at al-ijabati wani kauli yace a'a yace zai musu addu'a amma zai bari sai ranar juma'a sai roƙa musu Allah saboda cikin yin juma'a ko tsan lokaci takaitacce wanda babu radda bawa aka isko shi yana addu'a wannan lokacin fashe sai Allah ya karba mu shi matukar musulmi ne mai imani yace inna shi annabi ya ya faɗa musu lalle shi Allah huwa al-ghafurur rahim shi mai gafara ai as-satirul dhunubi ar-rahimu bil ibadi mai suturta zunuban bayi ya yahe musu kuma sannan ar-rahimu bil ibadi shi ne da kai ga bayi to shine an samu wannan sun yi kirari saboda sun ga duk abin da suka zato ya zama ƙarya yau gaskiya ta bayyana abin da annabi ne ke gaya musu ya zama ya zama bayyana ne ga yusuf ne ya dawo da daraja da karinci da ɗaukaka sai aka ce ni falan ma da kalu ala yusufa falan ma da kalu ala yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dkhulu misr

shine Allah ya ce fala ma dakalu ala yusuf lokacin da suka shiga aka yusuf awa a abokai kasar wayan ta guda guda biyu zuwa gare shi fala ma da kala yaqubu wa abana'uhu wa ahluhum suka shiga ga tare da iyalansu ala yusuf kai damma ilayhi abawai sai kasar wayan ta zuwa gare shi wa atanaqahuma ya rungume su wa qala sai ya ce musu udkhulu misra yau ku shiga cikin kasar masar insha Allahu amin yarda Allah kula amin ai udkhulu baldatan bi fir'alina min kulli makruhin ku kuna amintattu daga duk tafsirin abin da rai take kyama wa inna ma qala insha Allah tabarrukan wa tayammuna hmm. ya faɗi wannan saboda tabarruki ba don yana yi musu sauna wani abu ya same su ba amma kullum mutumin kirki ya kan gabatar da cewa al'amarin da ya so ya duka bisa ga bashiyar Allah ne yake gudana wannan yana daga cikin abin da Allah yake so ga mu kullum ka sa bashiyar Allah gaba ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا نعم وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل نعم هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم من أوفي تنكشي أبام والأبايا سويشي كما ترم حسويشي تفادا shine lokacin da suka isa fada wara fa'a abuwaihi alal sai zaunar da mahaifin da sakan kujera ay ajalasahuma ala sariril mulk ya zaunar da su akan gadon sa ku zera ta mulki bi janibi a gefen ta duk kun kun san house akwai wata kujera wadda kowa bai zama bisa gare ta sai gona za su yan dokuna baya gare saboda a faɗa maka ita ce mulki to shi da da yazo madani a ce baba ne ya zauna sai ya da sunan kan kujerar nan tare da su da gare dama za a yi ta mai lamfani sai ya zaunar da baban shi da mahaifiyarsa ya ce su zauna nan duka wannan kujerar shi ne da ya zaunar da su a kan kujerar Allah ya madaukakin sarki ya ce wa karru da musu da ba mu nan sai Allah ya ba mu labari cewa sai suka faɗi gaba ɗaya kasa suna sujada gare shi ai sajada lahu abuhu wa ummuhu wa ikhwatuhu babansa da mahaifiyarsa da yawan suka yi sujada hina dukunin alaihi lokacin da suka shiga a kan shi قال المفسرون ما تفسير كتي كان سجود عندهم تهيا وكرامة Wannan a lokacin su ba irin yanzu ba lokacin sujada gare su ba sanya shi ba haramta mu fiye sujada ga wani lokacin al'ada su ya halatta mutum ya gurfana wani ya yi mai sujada aka ci girmamawa ne ba ibada amma mu ko yanzu ba mu ko yanzu an mai sai sujada ibada ne wa annal masajid lillahi fala tad'u ma Allah ahada gaban sujada na Allah ba a girmama kowa da koyi ba Allah ba a duka ba a dukan da wuya ba gurfana da goyu ba a yi ni a ni a hukunci shine sallama musulmi shi ne aka ce wannan karama ce wa qala wa qala sai ya abati sai annabi Yusuf ya dube su sun faɗo bisa kujerun da aka launar da sun suyo suyo ƙasa sun duka suna girmamawa kala ce ha za ta awilu ru'ya ya baba wannan ita ce mafakarar mahalki na da ne faɗa maka ce in boye min qabl wanda ni a gaba ni can ai ha za tsiru ru'ya allati ra'aytuha fi manali wa ana jiru lokaci ina dan ƙaramin yaro hakka Allah ya gaskata ta ya sanya ta fitkan haisu wa وقعت kama رايتها في المنام da inda yau gaji a bisan ya faru da ni gane cikin muhalki yau ga ku ku biyu ku ne su jara da yan uwa na mutum goma sha daya Allah bai kaddari kuran su yan mutu ba an koyi shekaru a ru'a ce wannan muhalki ya zama gaskiya yace bayan shi waqad ahsana bi Allah ya kyautata mani In iz akhrajani min as lokacin da ya hitar da ni daga kurkuku an'ama alayya bi ikraji min as malum ma suka ce walam yadhkur qisatal jubb takarruman min li alla yukjila ikwa domin kada ni bai ambaci shigar rijiya amma ita adde da fara ambatu ko ba haka ita ambaci ba farko amma bai ambace ta ba don kada yan uwa ne su ji don in yace musu kai Allah ya kyauta mini lokacin da aka halaka ni cikin rijiyar Allah ya sa aka ga za su ƙara kunyata to sai ya rushe wani kai ma ka zama dan rushewa dan uwanka ya taɓa kakkai ta ne ka ce min ta ka ɗauke min riga ka ƙone ka yi kaza kakkai ni kai kyale ki ba dai Allah ya ɗauka kakan shi ba kakkarama gayya da shi. rama gayya da alkhairi ina fatar an gane don ma da shi ne ya faɗi cewa Allah ya ta min lokacin da ya hitar da ni daga kurkuku ai an hama alayya bi ikraji min nafsi aka ce walam yadhkur qissatan jub bi takarruma min mm. ya Allah yukhjila ikwata wa yudhakkirahum sani'ahum ba'da an afa'an ya tuna musu laihin da suka yi mai bayan ya yahi musu bai yi ba kenan waja bikum min alwadai kuma sai gashi Allah ya ta mini ya dawo min da ku ya zo min da ku daga kauye kun da birni ai a bikum min albadiyati bi annahum kanu ahla ibilin wa ganamin bi badiyati falastin ma abuta kiwon dabbobi ne da tumakai a yankin wasu tsarruka na falastin cikin kasar sha shi ne yace musu zakarahum bi ni'matillahi ala ali yaqub haythu khalahum min al-fajiyati ila al-hadal yatnar da su da ni'imar da Allah ya mutane gidan annabi yaqub yau ta inda ya shiratar da su daga kauye zuwa birni wajtama'a shamli wajtama'i shamli fi kuma da haduwar rarrabar da suka samu yau gashi an hada su kara sabari sabri zukira anna yaquba da kala mitara wa huwa wa ma'ahu min auladihi wa ahalihim wa abna'ihim wa hum aqallu min mi'atin lokacin da aka ce su dauko iyalin su ko da suka zo ba su kai mutum ɗari ba amma wa kharaju minha yawma kharaju radda suka hita daga cikin kasar masar da aka ce su yi hijira fir'auna ya karma baka anniya game da su aka ce su bar masar su yi hijira daga gare ta ko ba Allah ya ba su umarni cewa ku fita cikin garin nan cikin dare ku saka dai ku gudu to aka ce watan nan da suka yi sun yi ta ziyadata ala fitumi ati alkin sun yi mutum dubu ɗari shekaru. yawan su ya yi yawa saboda shekaru ne masu ɗimbi yawa wannan tushe shi na cin dawa suka dora ai waɗanda mutane asalin su baki na ya za su taho su danne mu su himu su taushe mu shi na kalaman majiyawan mu daga ko a ɗan asalin gari amma sai wasu su taho waɗanda ba ku ba sai su yi albarka hmm. shi na ka kawo faɗa jos kullum yan jos ganin suka yi ɗan hausawa sun zo sun yi su dukiya sun yi su noma kai su da babu abin da daidai face su ɗauki bindigogi su halaka saboda tushe su adda ƙasarsu kullum ne da bai tuna cewa Allah kuka ta Allah ta bai bari hasada ba ta bari ya zauna lahiya hasada ba ta bari ya zauna lahiya to shine shi faru akai ta galla za mu mai mahalki ya mahalki cewa lalle na yi mafarkin wata wuta za ta kamo daga kan'ana ta kamo tana balbala sai ta to masar ta canye dukkan isa ba ta ci ba ta ci yan barin isra'ila ba irin maharkin can da da kilifir ya shi kuma wannan ke ya sa malumman duba da ba da masu fasarar maharki suka ce inna inna mauluda yuladu fi bani isra'ila yakunu sababbalin da zahadi mulki za a yi wani abin haihuwa na ranka ya daɗe zai zama sanadiyar ta yin mulkin ka shi yasa fir'auna ya ɗauki matakin yankan ɗiyan banu isra'ila tsawon shekaru zai yi da shekara arba'in yanka da yake saboda ka a haihi wannan da zama sanadiyar ta yin mulki ne sai dai Allah madaukakin sarki da aka haihi Musa sai ya ɗauko shi dan gidan fir'auna ya ba shi in kai ka rayawa ko kai ka shawa ga shi nan shi na da zama sanadiyar mulkin kai haka sa cikin gidan fir'auna nan ya rayu na ya sha nono nan ya sami guna gidan firawun ne ka ce hayar kai shekara 30 bayan su ne ya yi hijira da ɗan wani abu ya faru tsakani ne da baki ke ya yi hijira ya koma madayan daga can madayan da ya shekara nan shekaru nan na kiwo tsakani ne da ba annabi ko dottijo ko ba annabi shi'aibu ko dottijo ban su duk ba sun ce wani dottijo Allah ya ce wani dottijo bai ambaci ba annabi yana yiwa kuma ba annabi yanzu dai Allahu alam sannan ya dawo ya shigo masar to da an kaso misar aka isko ibda yan tushen kasar masar kuma nan da aka ci gaban dauki ba dadi aka ci gaban dauki ba dadi to radda suka hita a masar hitan nan da suka yi ta hijira wadda Allah zai sa Fir'aun ya bi sun ce shi waki da jama'a kai haka ce sun yi mutum dubu ɗari shida Allah an masani da gaskiya wannan magana an gane ko don haka nan an gwada muna Allah ya taimaka sun zauna ƙasar Masar ba yankin su bane amma saboda su iska dan uwansu da daraja sun yi ɗaukaka sun hayayyafa sun zama jagorori har aka ɗauki lokaci har Allah ya kawo ba annabi ya bayyana cikin su don haka nan kissa tana gwada muna duniya haka ta saba a yi ƙasa a yi yau kuna gaba jini ku koma baya yau da ɗaukaka gobe da jarrabawa shine Allah madaukakin sarki yace subhanahu wa ta'ala yace Allah ya kyautata min waja'a bikum min al-badr min ba'di an nazaga shaytanu yi wa bayni ikhwati bayan shi ya shi shi ta da da yan uwana inna rabbi latifun Allah mai kyautatawa ne lima ya sha'u ga abin da yaso innahu huwa al-alimul hakim kuma Allah masani ne ga maslaha bai hakimin bai gwaninta shi abubuwan da yake sana'antawa wannan yana ganin lokacin na isan mu to shi kenan insha Allah wannan za mu dakata har yau da kisan mu ba su kaki da sai gobe gobe an kammala sai a yi konkulushi a ji maganganun Allah da zai yi a kan wurin shawa da aka jiyar da su wa kusa ta annabi su alaihi salatu wassalam anan ne ke cewa alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihatu wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah la ya saka da alkhairi ah, an ce ah, wannan ne yan uwa ah, kwamitin marayu sun gode kwarai kamar yadda muke gani ana kan yin abin da ya kamata insha Allah ina ya saka mu kowa da alkhairi da daura mana azizani ya sa ya zama sanadiyar zira a gare mu a ranar tsayo amin amin malam mai tambaya na farko yana cewa assalamu alaikum malam biya ka faɗa muna ainihin kashe-kashen zaura guda hudu na ta yi bayanin guda uku ta ƙarshen ba kai samu yin bayani ba to ba na na ba ba hausawa ɗaya na irin abincin Zari kongon abin yi bayani eh, na faɗi zawara ko na faɗi zawarwara eh, eh. na faɗi wuya. sai gari kongon ita ce matar da ta yi shekara hamsin amma ba ta taɓa haihuwa ba ta iya miya har ta gani amma ba ta taɓa haihuwa ba sabuwa ya kama ita azali kwangwam a rayuwa an ta ta kare amma kuma har yanzu ba kan ka gane ta kana gani kamar tana da sha saboda haihuwa bata buge ta ba bata haihu ba bale haihuwa ta buge ta ita ta hausa hausa wasu hausa ta ke mazari kwango wallahu alam Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa assalamu alaikum malam shine yake da yaro dan shekara shida kullun yaro yana matsa masa akan sai yayi azumi shin malam ya kamata a kyale shi ya dauki azumin kuma ya kai azumin eh ana barin ke dauki azumi matukar bai kada shi wata rashin lafiya ba nuna ai ana son ta da ribi yara akan koyon ibada sanda da azumi da sauran ibadoji kafin su kai mai sai sabo da shi kafin su kai mai ta zai sauƙaƙe musu shi su kai mai ita ba ta yi sun zata wahala ba don haka yana da kyau ƙwarai in an da a bar shi ko da zai ɗauka ya yi rabi ya kare babu komi bai saba ba amma hana shi nan da shi ne a bar shi ya ɗauka wannan shi zama maslaha kuma dacewa da addini na sai tambayar shi ta biyu yake cewa malam ku ya halatta a sallame sallah da salamu alaikum salamu alaikum a wani ka karanta ibiya kana gani ya ce wato babu makawa sai an yi sallaman nan bil ma'arifa hmm. babu makawa sai an yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum amma gaisuwa a tsakanin mutane ya halatta ka ce wa salam ko salamu alaikum ko salamun alaikum ko salam kawai ya isa wata hiyatu fiha salam ya halatta kin da wanka salam kin kar takaita nan baka yi kuskure ba amma wanda fi kamala ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wanda take zama madadin salamun alaikum an gane ko aw amma dai maganar waccan sigar to ba a abin nan nata ba ta hito cikin wasu hadisai ba kai ci salama amma dai nafi alkurani ya dauko cewa yan aljanna gaisuwar su sallama ne su sai wasu malama ana iya takaitawa da salam yanzu haka mutane laraba wani ya gane ka salam ne zai ce tafiya na san la'akari da abin da wannan nasi na amma dai abin da annabi ya umarni da shi a hadisai shine sallama assalamu alaikum ai ta ko ta sallah sai an yi mata mu'aifa kamar yadda muka karanta cikin su littafin fuka hau Allah ya zai mu na sai ya tambaya mu ta karshe a yau insha Allah yake cewa assalamu alaikum malam shine yake da shago sai aka ba shi ajiyar kaya tufafi kenan na sawa na tsawon shekara daya hmm. ba a zo aka karba ba da shi kuma sai ya yi sadaka da su to shi malam wannan sadaka ta yi ko akwai wata mafita ba haka yadda zai yi ba kamata ya ba da cibiyar da Allah ya kawo abin nan abubuwan sabuwa ko ga wayar ga ya buga ya giya ya ɗauki lokaci yana giya in mai abu bai tura karbi abi ne ba ya yi sadaka da shi wannan ba da ko kuma ya kai suwa ya sadaka da kuɗi duka ba da amma dai kamata a ake an gabatar da sanarwa don allah ninawa ne duk waɗanda suka kawo min dunki wasu sun kawo min dunki sun bar ni da shi kuma na manci ko na wana don allah ina so su karbi abinsu in ba su karbe shi in ba su zo karba nan gaba to zan yi sadaka da wannan tufafi zan yi musu sadaka da shi iya irin wannan wani iya tuno dama wani kunya ta ta hana mai tahowa ya rasa kuɗin ɗinki kuma abin ya dauki lokaci wani kuma mutuwa na tafiya ya yi mutu don haka nan sai ya ɗauki hanyar sanarwa in ba a gane da shi kenan sai ya sadaka da shi wallahu a'lam na'am